محمد وآله وصحبه أجمعين للتافي نهض لك الشيء بزام كرمتا إن شاء الله تعالى يوم شين للتاف كتاب الإيمان مع الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه زام تاش ومنه حديثه في الوسوسة هنا بقى من مثالي نا يد أكيمون سوى إيماني كارواي كي يكمينا شكا ya ce daga cikin hadisan da suke nuna imani cika yake yi ba an saukar da shi bane a matsayin cikakke hadithuhu fil waswata hadisin manzon sama da aka zo aka masa tambaya a game da wasu waswasi shedan yazo yana wa mutum kaikayi a zuciyarsa kila su'ila anha fa qala zalika sarihul iman manzon sama yace ai wannan shine kalobalen imani shedan wani zubin ya rika zuwa yana ma waswasi a game da Allah to ka kana da imani kenan yake son ya wasa da kai hmm? shi shedan in mutum ya lalace ga baki da shi kenan sai ya rabu da shi daidai da waɗannan mutanen guda biyu da wani matashi da wani dattijo limamin su da limamin su sai wasu suka ce ai matashin za a naɗa saboda ya ɗan iya jawiri su kuma dattawa suka ce a suna su za a nada tsohon aran mani ya je gabas shikenan rannan sai su aka suna ana ta aka kasa na ma waɗannan sun ja wannan sun ja shikenan nan so sai aka yi bakin wasu larabawa sai larabawan nan aka zo aka fito ai ga larabawa wanda addinin ya toka a garin su su mana hukunci shikenan sai larabawa suka ce to shikenan kai matashi fara karatu yana fara karatu suka fara mai gyara yana yi yana yi ana mai gyara yana yi ana mai gyara har ya gama suka girgiza kai sai suka ce to kai da ti da aran makaranta tun da ya fara karatu ba a mushi gyara ba haka shi ana gamawa shi kenan da ta suka ce haba kun gani kai duk abin da yaro zai hango to duk abin da babba zai hango to yaro idan ya hau tsimi ba zai hango shi ba kun gani na ne shi ana gama sai ba laraba laraba suka ce a naɗa matashin ce a ah, ya haka ba a mishi gyara ba ko ba ya ce to ai shi karatun shi zai gyaru wannan ko karatun shi ba zai gyaru to shi haka dan yake ko da kan imanin shedan yakan ka masa bara sai ya ka masa wasu wasi a zuciyarsa shi ko wanda bai da imani shi kenan dan ya gama da shi to wani wasu wasi zai samu to shine masu mai bada amsa ce zalika sarihul iman ai waswasin da shedan ke zuwa ma mutum a zuciya yana nuna cewa imanin mutum da gaske shi yasa yake tuka mushi hayi وكذلك حديث علي عليه السلام هكذا حديث سيدنا علي رضي الله عنه أن يتابعني أكن وارا ونقارا ديا أي متى تسليمي با النبي صلى الله عليه وسلم با النبي با والسنة بن زاعي innal imana yabda'u lumfatan lallai imani yana farawa ne a matsayin wani haske dan karami shine lumza fil qalbi a zuciya ku ji imani yana farawa ne a matsayin wata ƴar annakiya amma far annakiya fa kullama zada al iman azman duk lokacin da imani ya ƙara girma izdada zalika al bayadu azman sai ya zama shi ma wannan hasken ya ƙara girma mun gane وفي أشياء من هذه من هذا النحو كثيرة sannan da wasu abubuwa masu yawa a cikin wannan bangaren ya tsulu zikruha in muka ce sai mun ambace su tabbas za a dade ana ambata so da ka wadata da wannan tabayyana laka tafadulu fil iman bil qulubi wal a'mali wannan misalan da aka buga mana ashe sun bayyana a gare ka ya kai mai karatu at-tafadul fi iman cewa imani akwai fifiko a cikin sa bil qulubi ta hanyar zukatan da suka yi imanin wal a'mali da kuma ayyukan da suke aiwatar da imanin a aikace akwai tafadul yadda ka san ka shiga jirgin sama in wani jirgin ne suna akwai first class sannan akwai business class sannan akwai economy class sai za ka ga bambanci iri iri tun daga wajen hawa da ka kana jin karar jirgi din da, to ka kanar nukilar da ka ji ka gaji ji ka ce tsani kujerar ka iya ka haddin ka kenan ita na mai ta take amma kana ƙara hawa ka tafi da business class ta yi to kujerar ka kamar gado ta kyau kawai sai dai ka matsa wani abu sai ka ji ta ja ka ta buɗe ba kawai sai dai ka kwanta kawai kana buƙatar bacci ke bacci sannan a kawo ma waɗancan abinci wani irin yan economy kilas su kuma yan business a kawo musu nasu na daban shi ko dan fas kilas ma labulan shi za a ja mushi daban ɗakin shi daban ya bacci shi kamar yana ɗakin shi kaga bambancin ke to haka imani yake yadda ka san ana hawa jirgin sama kuma duk wanda ya hau jirgin sama ai ba ba kaskantacce ba ne ko dai biya mishi akai ko kuma shi ya zara kuɗin shi ya biya da kanshi kuma kuɗin na da yawa ko da da Kaduna zuwa Legas za wa kuɗin na da yawa da bambanci da ka shiga mota haya ko ka shiga motar ka ko mun kyanta ko ba haka bane to kaga ne wannan to haka imani ne in ka fahimci wannan misali Allah ya sa imanin mai cika wa ya shuddu aw aktsaruha wa ya shuddu aw aktsaruha anna a'mal al-birr min al-iman wa ha ya yashuddu kowanne yana karfafa duk kowanne yana karfafa waɗannan bayanan aw aktsaruha ko kuma mafi yawancin su suna karfafa su waɗannan hujjojin anna amalul birri cewa lalle ayyukan da'a da ake ma Allah min al-imani suna cikin imani fa kaifa tu'anidu hadhihi al-athar bil ibtal wa taqdim ya kai ne karatu ya za ka yi tsaurin ido har ka iya fuskantar waɗannan asar ɗin ka ɓata su wa kuma haka ƙaryata su jibi hadisan da aka ja maka da ayoyi sannan kuma ka ce baka yadda ba to ne kake so a kafa ma hujja da shi wa mimma yusaddiqu tafadulahu bil a'mali daga cikin abin da ke gaggata cewa imani akwai yana fifituwa ta hanyar ayyuka qaulullahi azza sana'uhu fadin Allah wanda ambatansa ya daukaka إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أن قاوة أبايا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم قال أولئك هم المؤمنون حقا وأن سمى سوء أن سنسفوكم هم المؤمنون حقا سوني وأن سكت إيماني نجسيا قال أشيني هناك تفاضل في الإيمان والأعمال في الإيمان عن طريق القلوب والأعمال زكاة هذا أيها إيماننا تابع سيكوكو تسنبيش falam yaj'al Allah lil iman haqiqatan illa bil amal Allah bai sanya ma imani ga tabbat ba illa bil sai da aiki ala shiru da akan waɗancan sharuɗan da aka lissafa wallazi yazumuhu annahu bil qawli amma wanda ke riya cewa wai imani da baki ne kawai ya ji yaj'aluhu mu'minan haqqan sai ya sanya kawai dan mutum ya faɗi a baki to kenan ya zama mu'mini na gaskiya wa in lam yakun hunaka amalun ko da babu aiki fa huwa mu'anidun li kitabillahi was sunnah ne irin wannan to yana ja da littafin Allah ne kuma yana ja da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma yubayyinu laka tafadulahu fil qalbi daga cikin abin da ke nuna maka cewa akwai fifiko a zuciya na imani fifiko na imani a zuciya qawluhu ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin idan mata masu hijira suka zo wajen ku muhajiratin hala kaunihin na muhajiratin taraku makkata wa makkata wa ataina madina sun ban maka suka zo madina famtahinuhunna ku ku gwada su ku musu imtihani ku gane da gaske ne ko ba da gaske bane imanin su alasta tara annaha huna manzilan duna manzilin shin baka ga a cikin nan ba ce mataki ne da wani matakin Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shine ya sanin imaninsu fa in alimtumuhunna mu'minati idan kuka gane suna da imani gwaggwadon jarabawar da kuka musu to fala tarji'uhunna ila al-kufar kuma da su zuwa kafir kaga wannan ya nuna maka ashe Allah Allah yafi sanin masu imani amma kuma tunda imanin daraja ne mataki mataki ne sai ka ce a gwada shi a tabbatar da suna da imani gwagwajen abin da ya bayyana kadalika wa mithluhu qawluhu haka nan ma faɗin sa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa yi. ya ku wadanda kuka imani sai ka sake cewa kuma ne aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzansa a al-imanu ba'da al na falawla anna hunaka a mazidin malam abu ya ce ba da dan akwai wani bagire na daɗi ba ma kana li amrihi bil iman ma'ana sai da ya zama babu ma'ana babu wata fa'ida a kuma umarce su su imani a amanu awwalan summa yuqalabuna bil iman thaniyan ma hadha al iman al mutalab marratayn ya ayyuhal ladina amanu aminu ya kai wanda kai wankan nan ka fito daga bayi shiga ka je kai wanka me aka gani a sa bai fita ba ya kai wannan da ka shiga bayi kai wanka kuma ka sake yin wanka me ake nunawa kai dauda har yanzu a jikin sai je sake yin wanka domin ya kara fitowa kai mun gane gawa idan aka mata wanka daya zai iya wadatarwa amma sai aka ce a ƙara a ƙara a ƙara saboda wankan ake so a yi da gaske ta fita fes ko aka ce waja'alna fi akhirihinna kafuran na ƙarshen ƙarshe to a sa kafin, saboda sinadari ne mai bada kanshi sannan kuma sinadari ne mai bada kariya daga kwari su zo su hau gawar da wuri ka gani ko ثم قال تعالى سنن ألا يساكت وأيضا ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام a hasiban nasu yanzu mutane suna zato an yi tara kusi a kyale su an ya kudu amanna sai su faɗi da bakin su kawai su ce mun imani wa hum la yuftanun wa hum la ba za a gwada su ba sai an gwada su wa laqad fatanna alladhina min qablihi ai haqiqa mun gwada wadanda suke kafin su fa la ya'lamanna allahu alladhina sadaqu domin Allah madaukakin sarki zai gane bayyana wadanda suka yi gaskiya a imanin su wa la nan kadhiba sannan Allah mu zai su ya bayyana waɗanda ƙarya suke a imanin in babu tafaduli a imani a shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ba mun bane ai amana da kirari ko ba ya ce ya imani idza jaa al munafiquna qalu nashhadu والله يعلم انك لا رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون shi ne wannan. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله يا سامكو بالله هو بالله آية ها a ayar ake magana ba a rubuta ta ba A sunan da ake kenan waye ce babu a amma ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله daga cikin mutane akwai wanda yake cewa yi imani da Allah fa iza ubiya billahi amma ana cutar da shi a game da Allah ja'ala fitnatan nas ta'aza billah sai ya dauka cewa ai jaraba wanda mutane suke masa inda matsayin take da azabar Allah so da kake fifita azabar Allah ya ce ya mun musulunci ba dai an tsangwame shi ba to kuma ka taɓa musulunci ba tsangwame ka ba to kaga wannan ma yana nuna akwai ne akwai at-tafadul fi في الإيمان بالقلوب والأعمال وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق إيه الكافرين Allah madaukaki suke tantance waɗanda suka yi imani wa yamha kafirin su kuma kafirai a dartace su alasta tarahu tabaraka wa ta'ala ashe baka ga Allah wanda albarka da daukaka suka tabbata a gare shi ba kadim hanahum bi tasdiqil qawli bil fi'li Allah ya gwada su ta hanyar gazgata magana a aikace wa lam yarda minhum bil iqrari dun al amal Allah kawai bai yarda da cewa su ce sun kirari ba amma ba aiki hatta ja'ala ahadahuma min al akhari har ya sanya ɗayan daga ɗayan yake fa ayyu shay'in yuttaba'u ba'da kitabillah to wai ne za a bi bayan alqur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzon sallama wa min hadis salaf da kuma hanyar magabata ba'dahu bayan wannan allazina hum mawdi'ul qudwati wal imamati alhali su salaf din nan su ne bagire na alkoyi da su wal imamati kuma su ne jagorori bayan qur'ani da sunna da min hadis salaf to ne ba kuma min hadis khalaf min hadis khalaf matsala za ka samu al'amuru alladhi alaihi sunnatu abinda dai sunna ke kai inda na a wajenmu ma nasu alaihi ulama'una shine abinda malaman mu suka zo da shi a nassance min maqtasasna fi na hada abinda muka baka labarin su a cikin littafin mu wannan kitabul iman annal imana ga ka'ida cewa imani bin niyyati da ikhlasi ne a zuciya wal qawli da kuma faɗi a baki wal amali jami'a da kuma aiki da baki daya mutum yana samun tasgaro a ɗaya daga cikin ukun nan to imanin ya samu matsala wa annahu darajatun ba'daha fawqa ba'dhin sannan imani darajoji ne in an ce daraja abinda ake hawa hawa hawa hawa hawa wasu suna saman wasu illa anna awwalaha wa a'laha ash-shahadatu bil sai dai mafi daukaka kuma na farko a shahadatu bil lisan shaidawa da baki domin idan mutum ya zo zai musulunci zai shiga musulunci ne ake bashi za a bashi kalmar shahada da baki ko كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزعا كما كما حديث عندما نسمى يسمى إيماني جدا سبعين دوريا فإذا نطق بها القائل إذا متن يفعل كلمة شهادة وأقر بما جاء من عند الله لزم حسن الإيمان بالدخول sannan kuma ya tabbatar da abin ya tabbatar da abin da wa aqada bima jaa min indillah sannan ya tabbatar da abin da ya zo daga Allah lazima husnul imani bid dukhuli fi yanzu sunan imani ya tabbata a gare shi saboda ya shiga ne ya shiga cikin imani dan jami'a ne shi misalin da na buga muku ai dan jami'a ne shi yau ya je rijista yau ya rijista har ma da zai tsaya a gate da zai za a zo gaskiya a ce duk wanda ba ɗalibin jami'a ba ba zai shiga ba sai ka nuna ID card shi ba riga mun sha ID card ba sai ya fito da admission letter haka ne ko ba haka kuke yi ba sai ya fito da admission letter ya nuna sai a ce yes yes yes ya ce shi wanda ba admission letter balle ID card za a bashi shiga za a bashi shiga ko dai ka nuna admission letter ko ka nuna ID card ka ga ai bisa ka shiga ciki nan kai kane kane kai dan ciki ne ke kalli wani kashe ne jambi ko wa qarrab ma ja'a min 'indi Allah lazima husmu al-iman bi dukhul fihi bi istiqmal 'inda Allah ta hanya cika a wajen Allah wala ala tazkiyatin nufus sannan ko ba ya yi ba ne don kawai ya rika tsarkake kansa ba ya shiga imanin ba ne don ya rika tsarkake kansa in ya zo aka ce masa an ta mumin ka ce ya eh, ana mumin a dan Allah ya shiga musulunci wa kullama zada lillahi ta'atan duk lokacin da mutum mutum ya kara da'a ga Allah wa takwa da kuma takwa izdada imana sai ya ƙara imani haka za a yi duk lokacin da ya jarabawa a jami'a sai a shigar masa ana yi ana hada masa cumulative ana hada masa a first semester a ba shi shi shi ne kuke cewa CGP ko C ne GPA sai ya zo karshen shekara sai a ba shi ne CGPA ka gani sannan karshe idan ya zo kuma sai a ba shi statement of results ko ba haka ba ne? sannan a ba shi certificate sannan kuma a bashi ne transcript eh, sai a bashi transcript cewa eh duk abin da yayin nan a jami'a tun daga aji ɗaya har ƙarshe tabbas yi ga shaida duk inda zai tafi wannan ne zai masa shaida bayan wancan fa shaida fa shahadatun ala shahadati babun alif to mun gane wannan babun duk wannan shimfiɗa ce al'imamu abu ubaidin ya yi domin tabbatar mana da cewa al'iman na zala mufarraƙan munajjaman mudarraja ko sannan ne fasara ya stakmil ya stakmil ya stakmil ya stakmil nuzulan فكمل بعد نزول القرآن وكذلك يستقبل الإيمان المغرب الأعمال تيجي mutum ba zai gushe ba yartaki darajatan ba'da daraja darajatan ba'da daraja hatta yabluga manzilatan iman al har ya kai matsayin imani cikakke babun al-istisna'u fil iman babun da zai mana bayani akan cewa ya halatta idan an tambayi mutum an ce a anta mu'min ka ce ana mu'min insha Allah abinda aka fi so maki anta mu'min sai ka ce ana mu'minun insha Allah saboda دبار shi da tabbas da قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الأشحب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود ونمتن يفدا أجبان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن يسمي مؤمنين فقال ابن مسعود أعنت من أهل الجنة ابن مسعود يقول كان أهل الجنة فقال أرجو سيتينا فاتع فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى yace me yasa baka jib baka jingina tafaffan baka mai da ka jingina ta biyu sai ka ce ne arzu insha Allah ko insha Allah shine al-istisna'u fil iman mutum an tambaye shi anta mu'minun ne sai ce ana mu'minun insha Allah وقال أبو أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عدي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بينما نحن نسير yace muna tafiya wata ran na rahban sai muka haɗu da wasu mahaya wato jama'a matafiya akan ababan hawa fa kunna sai muka ce man antum ku suwaye fa qalu nahnu almu'minuna sai suka ce mu ne masu imani fa qala awala qalu inna min ahli aljannati yace haka ne hana su ce sun yan aljanna ne shine dai sun gane su kun masu imani ne to su ce kuma to ai yan aljanna ne su wanda imanin shi sai ina zai je aljanna so da ka girmama Allah ne a tambaye ka kai ne قال أبو أبي حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كحيل عن سلمة بن كحيل عن إبراهيم عن القمة قال قال رجل عند عبد الله وليفدي أجبا عبد الله بن مسعود أنا مؤمن لي مؤمنين فقال عبد الله بقول إني في الجنة فسكت دقيقة الجنة لمن walakin amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai dai abinda muka sani mu dai mun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzannin ko daga muna fatan mu zama masu imani قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل عن محل بن عن محل بن محرز قال قال لي إبراهيم النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله in wani ya ce maka kayi imani kai mummuni ne ka ce to na yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da kuma manzanninsa na yi imani da haka sauran abubuwa kuma ban sani ba ban da tabbas amma ina fata قال أبو أبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر معمر بن راشد عن ابن طاووس عن عديه قال طاووس بن قيسان إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل إذا أنت شيء مؤمنين كشيء آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إن وجهه قال أبو أبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في قجاوة آية قاومة kuna ganin yadda magabata su ba Qur'ani da mutunci ko Qur'ani kamar ruwa a wajen su قال أبو أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة علقمة بن قيس أمؤمن أنت فقال أرجو إن شاء الله kun gani shi ma dai qala abu ubayd al-imam abu ubayd yace wa li hada kana wa sufyan wa man wafaqahu al-istithna'a haka ne alimamu imamu sufyanu ibn uyayna yake riƙar istisna'i da kuma waɗanda suka dace da shi su abinda suke faɗa kenan su ce a ce insha Allah wa inna ma karahatuhum indana mu abinda muka fahimta waɗannan malaman da ba su san kawai kace ana mu'minu kai shi ba kai istisna'i ba an yabitu shahadata bil imani suna jin tsoron su zama kai tsaye yanki su ce ai su masu imani ne makafata ma a alamtukun fil babil awwali saboda abinda na saukan na ne muku bayanin na sanar da ku a babun farko min tasiyati saboda jin tsoron kada ya zama sun tsarkake kansu wal istiqbali inda Allah kuma suna neman Allah ya cika musu imanin nasu shi yasa suke haka wa amma ala ahkamid duniya, amma a game da hukunce hukuncen duniya fa innahum yusammuna ahla al-millati jami'an fa innahum yusammuna ahla al-millati jami'an fa innahum yusammuna ahla al-millati jami'an mu'minin su waɗancan malaman su kan kira duk waɗanda suke cikin addinin musulunci a matsayin mummunai a game da hukuncin duniya akan ce wa da mummunai da kafirai wamtazul yawma ku rabe to mu'minuna za zafi nan kafiruna na zafi nan kaga kama duniya ce wanda ya zama cikin mu'minuna din nan duk matsayinsa da yanzu daga aiko manzo Allah sama tun daga shi shugaban tafiyar sallallahu alaihi wasallam da sahabin da sayyidina Abubakar da sauransu sai a ce duk mu hada a fili dai masu imani da manzo Allah sama duk matsayin mu daya kaga ba matsayin mu daya to amma tun da hukuncin duniya ne sai a rabe لأن لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان دوم لأن ولايتهم هو ولايتهم ولاية شوغبنش ولاية سويية من قال da shugabancinsu da jibincin al'amuransu soyayyar da suke yi wa zaba'i'ahu da kuma yanke yankensu wa shahadatihim da shaidunsu da suke badawa wa munakahatahum da kuma awatayyarsu wa jami'a sunnatihim da kuma dukkan ayyukan da suke aiwatarwa innama hiya an imani akan imani suke akan imani suke hmm. ولهذا كان الأوزائي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين shi yasa al-Imam Abdurrahman ibn Abi Amr al rahmatullahi alayhi shi yake ganin cewa da kai istisnai da baka ɗaya akwai yalwa a ciki amma shi ne idan mutum ya ce ana mu'minu yana nufin cewa fi ahkamin duniya ba za a zarge shi amma ya ce ha a wajen Allah yana nufin shi mu'minin ne kamilul iman wannan ya ma Allah shi so da ka mutum ya istisna'i shi ya sai ce ana mu'minin insha Allah mun gane قال أبو أبي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي لا أثر أوزاعي ذلك قال من قال أنا مؤمن فحسن دون ديشني مؤمنية يا توتا ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن شيما وندي شيء إن شاء الله شيما يشك لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله عاملين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون وقد علم أنهم داخلون ألا لكن أي شيء شيء ذات الشفاء أما كما في شيء إن شاء الله ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله فاهمكم قال سليمان عليه السلام لعطوفن الليلة على تسع وتسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله فقيل له أي قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل سليمان إن شاء الله فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة نصف رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي سليمان لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان ذلك دركا لقصره إن شاء الله ذاك ببان أبي قال إن شاء الله من تأثير كيف الهج المدابو alhaji ne ya fita daga garin Kano ya ce zan tafi madaba ya aiki suka ce yara suka ce to Allah Allah ya kiyaye hanya ya tafi haba nan nan da madaban ne ga mota lafiyayya ga komai shi ke sai a ce wani an wani insha Allah ya ce wani Allah ya hanya nan, alaji ya tafi hanyar madaban yana tafiya kawai shi nan, wani ya ko mishi kawai suka yi hadari alaji ya balle sai ga shi a asibiti aka ce wani asibiti za a kai shi aka ce a kai shi a Kano ya ce ce ce ce ce ce ce ce ce a ah, ai ga dalar can ma a kai shi dalar ai nan ne aka buka ta shi ko Allah ya kiyaye ko kuma me insha Allah ya ce aka zan tafi kasuwa ce yadda aka ce ka ce insha Allah ya ce ga kudin aljihu ga kudin aljihu to ne wani kuma insha Allah kawai saboda neman magana ga fa kudin aljihu kuma ni ga ni ni ne zan je siyan jaki yana tafiya hanya ya da yan same suka yi barayi ne suka mushi duka suka kwashe kudi shi ke ne dawo gida yana dawowa gida aka ce ina jaki ya ce wallahi insha Allah na fita wallahi insha Allah sai na haɗu da barayi wallahi insha Allah suka kama ni suka mun duka insha Allah da kyar na iya dawowa gida to da insha Allah Allah ya sake ba ni wani kudin insha Allah zan tafi kasuwa domin insha Allah in je in siyo jakin nan kuma insha Allah in ci gaba da hawan sa shi ne wannan insha Allah to da kanka take insha Allah tasirin ta babban ba kamar yadda muke daukar ba wa hada indi wajhu hadisi abdullahi bin atahu sahibu Muadin wannan in ji Abu Ubayd ya ce shine ita ce fuskar da zan dauki maganar hadisin abdullahi ibn mas'udin da wani daga cikin mutanen mu'azu bin jabal ya zo fa kare shi alam ta'lam anna an-nas kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin baka sani ba a zamanin manzo Allah sallallahu mutane sun kasu gida uku mu'minun wa munafiqun wa kafirun akwai mu'mini akwai kuma akwai kafiri fa min ayyihim kunta kai daga wanne kake qala ana min al-mu'minin shi ina cikin masu imani innama ma narahu arada anni kuntu min ahli hadha ad-din la min al-akhirin fassararsa ita ce na kasance cikin mutanen musulunci ba na cikin waɗanda ba su ba so daga mu'minin ɗin can ana nufin wa musulmai gabaki ɗaya munafiqun su kuma ƙungiyar su daban kafirun su kuma ƙungiyar su daban fa amma shahadatu bi inda damma. amma in Allah madaukakin sarki kake mashida kake ce ma Allah kai mai imani ne فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده in ko shi wancan da aka masa tambayar wato Abdullahi bin Mas'ud dinna da aka tambaye shi mun tabbatar da in shaida yake ba Allah fa innahu kana indana a'lama billahi wa atqa lahu min an yurida san da ya ma Allah da takawar da yake ma Allah mun tabbatar da ba zai nufin cewa shaida yake ba Allah cewa shine ibadi ba kun gane magana Abdullahi bin Mas'udin baya nufin cewa shaida yake ma Allah a'a yana faɗi ne a hukuncin duniya da aka kashe gida uku to shi yana tare da kasan farko ne amma ba Allah shaida cewa tabbas ne ne imani to dan adam baya domin Allah ma ya faɗa cewa wala tuzakku anfusakum wa alamu bimanittaq mun gane فكيف يكون ذلك والله يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى shi yasa koya ban wani zaka in ka gama alladabin da aka koya mana daga magabata shine ne ka ce wala nuzakkihi ala Allah fa innahu a'lamu bihi minna fa inna Allah a'lamu bihi minna Allah bi mu sanin sa mu dai abin da ya bayyana a gare mu kenan mun gane wa shaida alama na zunnu annahu kana qabla hada la yaqulu ana mu'minun ala tasfiyatin wala ala ghayriha wannan na nuna cewa Abdullahi bin Mas'ud kenan kafin wannan magana bai kasance yana tsarkake kansa ba ya ce ana mu'minun kuma bai kasance ko da ba tsarkake kansa yake ban kasance shi kai tsaye ya ce ana mu'minun sai ya yi istisna'i wala narahu annahu kana yunkiru ala qa'idihi bi alwajhin kana sannan kuma ba ma ganin cewa yana kin idan mutum bai ce insha Allah ba inda ma kane kulu amantu billahi wa kutubihi wa rusulihi sai ya dauki wannan ma'ana ya faɗi لا يزيد على هذا اللفظ ما يقع قومي وهو الذي كان أخذ Ibrahimu wa وطاووس وابن سيرين kuma wannan fatawar ita ce waɗannan manya-manyan malaman tabi'ai suka ɗauka wato al'imam ibrahim naha'i da al'imam tawus ibn kaisan da kuma al'imam muhammad ibn sirin rahmatullahi alal jami thumma ajaba abdullahi ila an qala ana mu'minun daga nan abdullahi ya bada amsa ce ni mummuni فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك وقد رأيت يحيى بن سعيد ينشره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه شين سيسي ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن عبد الله إذا أكد أخي وانا النبي عبد الله بن مسعود أكد شيء صح متى أن ينسى في زمن أن نفسه مجداء أبقي والليقف سيسي أنا مؤمن فإن كان الأصل محفوظا عنه idan ya kasance an haddato waccan maganar dama cewa abdullahi kai tsaye baya cewa ana mu'minun fa huwa indi ala alamtuka wannan magana tana nan akan abin da na sanar da kai cewa abdullahi dama shi baya ce makan dole sai ya istisna'i ko kuma ya jawo wannan magana ce ana mu'minun bi amantu billahi wa kutubihi wa rusulihi wa qad ra'aytu yahya ibn sa'id munkiru wannan kissan ma da aka goyi ta cewa an zo an tambayi abdullahi cewa mutane sun kasu gida uku a zamanin annabi akwai mu'minu akwai munafiq akwai ya ce ana minal mu'minina an samu Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana cewa wannan kissa ma bata inganta wa yad'anu fi isnadin yana suka wannan isnadin لأن أصحاب abdullahi الله على domin almajiran Abdullahi ibn Mas'udin suna kan sun saba ma wannan magana ba a goyito a wajen su cewa malamin su Abdullahi ya taba cewa ana mu'minun bai yi istisna'i ba ko kuma ya ce ana mu'minun amantu billahi kutubihi wa su, mun gane magana وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء haka nan ma mazhabin malaman fikin waɗanda suke ganin ana faɗin su faɗi cewa ana mu'minin ba tare da sun ce insha Allah ba fa yaquluna nahnu mu'minun kawai daga cikin su minhum Abdurrahman as wa Ibrahim at-Taymi ibn Yazid at-Taymi وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمرو عمر بن الزر عمر بن الزر والصلت بن بهران ومسعر بن قدام ومن نحى نحوهم duk waɗannan su suna ganin za a iya faɗa. ana mu'minun ba tare da an ce insha Allah ba innama huwa indana minhum ala dukhul fi sun faɗi haka ne a matsayin cewa sun shiga musulunci ba suna nufin cewa imanin su cikakke ne. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به ala tara shin baka gani annal farqa bainahum cewa bambancin waɗannan malaman da aka ce agwaito suna cewa ana mu'minun ba su ce ba wa baina ibrahim wa ibn sirin wa tawus waɗanda su kuma suke ganin sai an ce insha Allah din inna cewa su waɗannan kanu bihi aslan mala albani ya ce wa la'allahu kanu la yatasammuna bihi aslan su ma ba sa kiran kansa kai tsaye da mu'minun din wa kana al-akharun yatasammuna bihi wasu kuma suna kiran su ce ana mu'minun din kawai kai fa amma ala mazhabi man qala ka imanul mala'ikati wan nabiyyin amma kaga waɗanda in suka yi imani in aka tambaye su aka ce ana mu'minun anta mu'minun sai su ce na'am ana mu'minun ka imanin mala'ikati wan nabiyina fa ma'azallah ce Allah wajen wannan magana a tambaye ka a ce kai ne imani ne kace eh imani na irin na mala'iku da annabawa laysa hadha tarika lil ulama ce wannan ba hanyar malamai bace wa qad ja'at karahiyatuhu mufassatan an iddatin minhum hakika an samu haka a fassare sun ƙi malamai sun ƙi an samu haka a fassare daga malamai da yawa minhum daga cikinsu za a ambaci wasu daga cikin asa da suke nuna kuskure ne mutum a tambaye shi a ce an ta umarnin ya ce ana mu'minun ka imanin ce wanda yake wannan shi shi ne Allah ka shige fitta sai mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba bayan da za a yi نقع عن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته